hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan takwas watan agusta kalandar albashi shekara 2026 karatun da ya gabata mun kai karshen kitabul buyuwar yau insha Allah za mu tashi farkon kitabul musaka littafi na 21 ko 22 ko 23 ko 24 ko 25 ko 26 a jerin ƙananan littattafai 53 ko 54 ko 57 ko 59 ko hamsin da ko sittin da uku ko sittin da hudu da ke cikin wannan littafi na sayo musulun saɓanin nusohinsa da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora kan daidai imam muslim allah ya jikance isa ya ce kitabul musaka abin da aka rubuta a wannan littafi game da almusaka lafazin almusaka mufa'ala ne wato ɓangarori guda biyu su haɗu ainihin wata tadara kamfani na harkar noma ta bangaren shayarwa ko abin da ya kama da haka wannan shine asalin almusaka din amma a shar'anci aka ce almusaka shine wani mutum ya ina da bishiya ya ɗauko wani ko shi idasa bishiyar sai kawo wani ce kai kuma ka kula da wannan bishiya kai za ka ringa bata ruwa kana lura da ita har ta girma amma duk abin da aka samu sai mu ringa rabawa an gane ku wannan shine asalin almusaka an gane ku ba lallai su raba biyu ba kai da rabi ni da rabi a abinda suka yarjejeniya a kansa an gane ku to haka nan idan wata gona ce mutum ya yi wannan in shuka sai ya ɗauko wani ita izo shi kuma ya kula da ita to wannan duk ina shiga wannan littafi na almusaka an gane ku babul musaqati wal mu'amalati bi juz'in min ath-thamari waz-zar'i babi da zai bayanin hukuncin almusaƙa, da kuma mu'amala da aka yi abin da ya shafi noma da wani yanki da za a ba wanda ya kula da gona na daga ɗan itaciya ko amfanin gona da aka shuka na ainihin azzara wanda ba bishiya ike yi ba kamar irin shinkafa irin alkama irin tumatir da sauransu قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير وانا lafazin na قال احمد بن حنبل بزهير بن حرب سكتي حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأن حديث سندي zuwa abdullahi dan umar cewa manzo Allah su sallam ya yi yarjejeniyar aikatau da mutanen haibara haibara ainihin ɗaya ne daga cikin manya-manyan garuruwa da suna da tarihi tun zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da aka kore yahuda banin nazir wasu sun koma can sun zauna ƙabilu guda biyu sun koma haibar sun zauna an gane to waɗannan mutanen wannan gari manzo Allah su sallam ya yarjejeniyar su zauna a garin su ci gaba da noma gonaki amma da sharaɗin za su ringa bayar da rabin abin da suka samu na ɗan itaciya da kuma rabin abin da suka samu na shuka wato haka ya sai 50-50 an gane ku haibara malamai sun karu juna sani shin da yaƙi aka cita, ko kuwa a'a sulhu aka yi da su ko kuwa a'a akwai wani ɓangare nata da yaƙi aka wani ɓangare kuma sulhu aka yi an gane maganganu ne malamai suka yi akan haibara abin an gane ku amma dai magana mafi inganci wani ɓangaren haibara da yaƙi aka ce su wasu kuma mai ƙauya suka yi an gane قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أبلاه دو عمر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ما زال الله صلى الله عليه وسلم يا بعد قولك خيبر da sharaɗin za a bayar da أو abin da aka samu a fakane a zuwa kulla sanatin mi'ata wasq sai zamanto duk shekara in aka kawo amfanin haibara abinda aka samu manzo Allah sallam a humusinsa da isamu ina ba kowace mata daga cikin matansa wuski ɗari an gane ku samanina waskan min وسقي ثمانين ندبينو وعشرين وسقا من شعير وسقي عشرين كما نا الكما فلما ولي عمر قسم خيبا لوكة ان عمر اكسام اكسام سروتا اسام خليفانشي سيرب قصر خيبرا saboda ya kunga lokacin umar ai ya kori yahudan da suke wurin daga khaibar saboda yaudararsu ta bayyana ana kokari haɗa kai da su a cikin musulunci da yi bayyana saboda aka sai kore su to da ya kore su to sai zo sai raba musulmi gurin tun da dama asali na musulmi ne duk gurin da aka yi sulhu da su ko aka yaƙe su to su waɗanda aka yaƙa dama ƙasar ta musulmi ce waɗanda aka yi sulhu da su su kuma za a yi yarjejeniya da su ne akan wani abu to har waɗanda aka ci da yaƙi sai suka nemi manzo Allah ya bar su su zauna a gurin su da kansu kuma suka ce za su ringa ba da rabin abin da aka noma abin da aka samu sai manzo Allah ce to ya yadda amma da sharadi zuwa lokacin da aka ga dama ran da aka ga dama za a kore su an gane to zamanin Umar dan Khattab da wannan yaudara ta su ta fara bayyana sai kore su ya fitar da su daga Khaybara to da aka yanzu kasar ta zama babu kowa da aka sai zo ya raba ta ga musulmai to lokacin da ya raba khayyara azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqdi alahunna al-ard wal ma sai baiwa matan manzo Allah sallallahu zabi a ba su gona da wani yanki na ruwa aw yadman yadmana lahunna al-awsaqa kull am ko ko a'a wannan dai wusti 100 da ake ba su duk shekara a ci gaba da ba su fakhtalafna sai suke saɓani. Fa faminhunna man ikhtara al-ard wal ma daga cikinsu akwai waɗanda suka zaɓi a ba su ƙasa da ruwa wa min hunna min ikhtar al-awsaqa kull am cikinsu kuma akwai waɗanda suka ce a su a ci gaba da ba su buhu su kawai fa kana da aishatu wa hafsatu man ikhtarat al-ard wal ma sai kasance da nana hafsa nana aisha da nana hafsa suna cikin waɗanda suka zaɓa a ba su gona a ba su kuma uh, ruwa an gane wanda shi kuma ruwa yana da albarkatu a ciki an gane ku akwai kifi akwai kaza akwai kaza sannan kuma za su yi amfani da shi wajen shayar da gonakin a lokacin da babu ruwa ba ruwan sama قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن أبلاه بن عمر أبلاه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو تمر أو ثمر شو من زال الله صلى الله عليه وسلم يأير جيجين zamantakewa da mutanen haibara su gaba da zama a ƙasarsu bayan an ci su da yaƙi da rabin abin da yake fita daga cikinta na shuka da itaciya waktastal hadisa bi nahwi hadisa ali bin musir ikawo hadisun kwatankwacin hadisin ali dan musir wancan da ya gabata walam ya fa kana da aishatu hafsatu mimman ikhtarat al amma wannan riwayar ta ibn numair bai kawo cewa nana isha da nana hafsa na cikin waɗanda suka zaɓi gona da ruwa ba wa ƙala ita zuwa Jan nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbi alahunna arda wa lam ya al-ma kuma ya ambata cewa Umar ɗan Khattab ya ba matan Annabi sallallahu zaɓi zabi akan ibasu gona amma bai ce da ibasu ruwa ba an gani قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهم فيها لو كتن ذاك تنسر عن خيبر يهودا سنة ممن ذا الله صلى الله عليه وسلم يثبت الدسوء قصر على أن يعملوا على نفس ما خرج منها من الثمر والزرع bisa sharaɗin cewa za su aikata gonakin haibara za su ba da rabin abin da aka samu na daga ɗan itaciya da amfanin gona faƙalar rasulullah su sallam sai man zala su sallam yace oqir rukum fiha ala zalika mashina zan tabbatar da ku akan haka a ƙasar amma zuwa lokacin da muka ga dama kuma saqal hadisa binawi hadis bin numair sannan ya kawo hadisin kwatankwacin hadisin ibn numair wa musir da ibn musir waɗancan guda biyu da suka gabata an ubaidillah daga ubaidillah wa da fihi a wannan ruwayar yi ƙari wa kana samaru yuqsamu ala suhmani min nisfin eh, haiba sai ya zamanto raban da ake yi ana yin sa ne kan kaso na daga abin da aka samu daga haibara. wa ya khudu rasulullahi sallallahu alaihi khumsa sai manzo Allah sallallahu ya dauki khumsi 1 over 5 daya daga cikin 100 eh, cikin biyar na abin da aka samu an gane nan da ya ce ukirukun fiha ala zalika ma shi'ina an gane wato nan da ya ce ma shi'ina abinda muka ga dama shin zai bar su ne zuwa wani lokaci da aka yarjejeniya ko kuwa a'a kawai duk sanda ya ga dama za mu tashe ku daga garin an gane sai malamai suka ce ai ba a samu wata yarjejeniya ba tsakaninsu su dai ne ma suka yi a bar su a ƙasar sun ji an ci su da yaki amma a bar su kamar suna bayi a bar su za su ringa aikata gonakin garin saboda yanki ne na noma sosai za su ringa aikatawa suna kawo rabin abin da aka samu su kuma su rayu a kan rabi an gane ku to da haka wannan duk sanda aka ga dama sai a fitar da su saboda asali manzo Allah su sallam ai yayi nufin kafin ibar duniya duk wani arni sai bar jaziratul arab an gane ba zai bar kowanne arni a jaziratul arab ba to amma da suka ringa zuwa ana suna neman sulhu to shi kuma manzo Allah su sallam ba a neman sulhu a wajen sai ce yaki an fahimta to da aka sai kyali kyale duk wanda suka zo suka ce suna so a yi sulhu sai a ce to shikenan ku zauna kar a haɗa kai da ku a yaƙe mu mu ba za a haɗa kai da mu a yaƙe ku ba amma idan yau yaudara ku ta bayyana to za mu fitar da ku za mu kore ku to abin da aka ringa yin kenan an gane ku to da haka eh, manzala karshen rayuwarsa ya yi umarni cewa fitar da su ku fitar da yahuda daga jaziratul arab babu alkhairi a cikin al'amarinsu an gane ku to shine aka fitar da su a zamanin umar dan khattab قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها lai dan umar ya ce manzo Allah su sallam ya ba da gonakin haibara dabinansu da gonakin shuka zuwa ga yahudawa alan ya atamilu min amwalihim cewa su yi amfani da dukiyarsu su aikata gonakin su kula da dabinan da bishoyi wali rasulillahi sallam shatru samariha da sharaɗin manzo Allah yana da rabin abin da aka samu na amfanin gona an gane nan da ya ce ala ya ta miluha ya yi bayani ne ga yanayin da aka yi ba wai manzo Allah yake ba su kuɗi su noma ba a su ne za su zo da kuɗin su noma to kuma wannan shine mahallu shahi idan ka ce za ni musaka ni da kai kai kana da gona da shuka to ni abin da za a yi sa mata taki wani noma wani ciro wani dasa da shi ko ƙara da shi ko wani liƙe-liƙe daga kai daga lokacin da ta riga ta fito ta abin nan to kai ka gama an gane ku duk wani abu da ya shafi gyara amfanin saboda ya ingance nagarta ya yi yawa to yanzu na wani amma abin da ya shafi gyara ƙasa gonar an fahimta to naka ne kai mai gona don ni amfanin kawai zan ɗauka an tafi an gane ƙasa kuma kai za ka mallaki kayanka in mutuwa kai kuma magadanka ne za su abin nan amma ni a musaka da muka yi da kai in dai ba wanda muka yi bace gabanin a ɗauke na mutu to magadana ba su da gado a ciki da zan zo mun yi musaka nan na ba abin da zan ɗiba na tafi sai na mutu ba to magadana ba za su sai ai sai ai da babana ake musaka ba an gane ku. saboda haka zo a ci a'a sai dai in mai gona ya ga dama ya sake ɗauko wani daga cikin magadana ita zuwa ci gaba da abin da ake da mahaifinka an gane ku to haka nan ni din in kai ne ka mutu ba zan zo ce ta ai wannan gonar muna musaka da mahaifinku ba saboda haka sai a dora a'a sai in magada sun ga dama an gane yayi to tunda ana yi haka to a zo a ci gaba to shikenan sai a dora an gane قالوا حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع وأن اللفظ لابن رافع قال محمد الرافع لإسحاق بن منصور سكتي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز أبلاء دون أمر يتي أمر بن الخطاب يا فتر da yahuda da ƙasar larabawa wa anna rasulullahi sallam lamma zahara ala haibara, arada ikhraj al-yahudi minha kuma lokacin da manzo Allah sallam ya samu nasara a kan haibara, yayi nufin ya kori yahuda daga cikin ta wa kanat al-ardu hina zuhira alaiha lillahi wa lirrasuli wal saboda ƙasa tana kasancewa ne ta kasance lokacin da aka samu nasara a kansu yanzu gona ta ba ta su bace ta zata ta Allah ce da manzansa da musulmai fara da ikhraj al-yahudi minha sai manzo Allah su sallam yayin niyyar fitar da yahuda daga cikin ta fa sa'alat al-yahud rasulullahi sallam an yuqirrahum biha ala an yafu amalaha wa lahum nisfu sama sai suka neman manzo Allah su sallam ya tabbatar da su a ƙasa da sharadin za su dauki nauyin aikata gonakin da sharadin suna da rabin abin da aka samu na amfanin gona faƙala lahum rasulullahi sallallahu sai manzo Allah sallallahu ce nuqirrukum biha ala zalika ma shi'ina za mu tabbatar da ku a cikin ƙasar akan wannan sharaɗin na kuna ba da rabin adubin da kuka noma zuwa lokacin da muka ga dama faƙarru biha sai suka tabbata a ƙasar suna zauna da yin haka hatta ajlahum umara umaru ila taima'a wa ariha har sai lokacin da umar dan khattab ya zo ya kore su daga haibara zuwa taima taima wani gari ne a tsakanin sham da madina an gane marhala kamar bakwai ne zuwa takwas daga madina zuwa gurin an gane ariha wani gari ne shi ma kamar yadda yakud ya kawo cikin mu'jamul buldan ita hiya madinatul jabbari, an gane eh, wannan Allah ne kasar da Allah yace da annabi Musa da mutanensa udkhulul ardal muqaddasa قالوا inna فيها قوما jabbari aka ce wannan shine garin areha yankin urdun a kasar sham an gane ku tsakanin garin da baitul maqdis tafiyar yini guda ce ga mahayin doki in garma kuma akan dutse gurin yake yana da wahalar sha'ani an gane ko akan dutse akwai wahala wajen tafiya akan doki yana da wahalar mu'amala an gane ku to dai mahallin shari'a a ciki shine idan kana da gona sai ka ɗauko ni ku zo ku yi aiki da sharaɗin wani abu shi kai ka riga ka yi abin da za yi na shuka shi kuma zai zo ya kula da wannan shuka ɗin har ta nuna har a cire ta bisa yarjejeniyar da kuka yi ko bisa rabi rabi ko kuma a'a wata yarjejeniya da kuka cimmawa wannan ita ke sha al-musaka an gane to wannan karku rude ko ya shige muku tsakanin al-muhabara da muka magana a baya da al-muhaqala an gane al-muhabara da al-muhaqala duk nau'i ne na al-musaqa an gane amma ba su ne al-musaqa ba al-muhabara wanda ka ɗauko ɗin shine zai zo da irinsa kai da gonarka an gane ishuka kuma sai ka zaɓi gurin da kake so ka ce wannan shine gurinka an gane da aka sai musulunci hana wannan gonar gonarka ce da irinka da komai ya abin nan kai ka shuka sai ka ce wani ya zo iya amma ka zaɓi wurin da za ka ce nan naka ne an fahimta to shi ma wannan sai aka hana saboda kai ne gona ka san ina take da kyau ina ba ta da kyau an gane da haka za a zo kenan za a yi mu'amalar da lallai akwai yiwuwar cutuwa ta yi wa wancan da ka gayyato ya zo ku haɗu ku yi aiki zai cutu bayan ya yi ƙoƙarinsa a gani sai zama to ƙarshe kai mai gona kai ne ka amfana shi kuma ya cutu an fahimta to yanzu shi kenan sai mu dawo sai mu ce akwai irin mutanen da sun san wurinsu ina da matsala a lokaci kaza sai su ɗauki wannan wurin sai su baka misali a ce wurinsu ina da ruwa da yawa sai su mu dauka ba a nan yankin mu sai su yi shinkafa 'yan rani da za ta ɗan shiga cikin damuna sai su ɗebe kayansu sai su zo sai su baka gurin kai kuma sai ka zo kai shuka sai ruwa ya shanye ta ba za ka amfana ba kuma sun karɓi maka kuɗi an fahimta to wannan sai ka mai da shi wancan babin sai a hana sai a ce ka koma su dawo maka da kuɗinka an fahimta zambe me yanzu idan kuma damuna ta janye za kuma su zo sake yin shuka su kuma su sake samun amfani kai kuma ga shi kayi kayi asara an fahimta to sai ku koma sai su dawo maka da kudinka ina fatan mun fahimta amma idan musaka shikenan sai mu zo sai a ce to a zo za a yi amfani abin da aka samu za a raba ko daidai da daidai ko kuma yarjejeniya da muka cimmawa an gane za mu raba kai da kaso ɗaya ne da kaso biyu ko kai da kaso biyu ne da kaso ɗaya ko kai da kaso biyu da rabi ne da kaso ɗaya da rabi haka dai inda muka yarjejeniya an gane tsakanin mai gona da wanda ya aikata ta to wannan shi ake ta da shi al-musaqa babu fadlil garsi wa zar'i babu da zai bayanin falalar shuka da shi da kuma shuka ka dasa bishiya ko ka shuka amfanin gona ina da falala kwarai da gaske قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال جابر بن عبد الله يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من مسلم يجرس جرسا babu wani musulmi da zai dasa abin da shi bishiya illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa face ya kasance abin da aka ci daga wannan dan itaciya da ya dasa sadaka ce gare shi wa ma surika minhu lahu sadaqa haka abin da aka sata daga jikin wannan dan itaciyar sai ya zama to sadaka ne gare shi wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu sadaqa abinda kirkece ma suka ci dabbobin daji daga wannan amfanin gonar ko wannan shuka da ya dasa sai ya kasance sadaka gare shi wa ma kalatit tsairu fa huwa lahu sadaka haka nan abin da tsuntsaye suka ci shi ma sai ya zama sadaka gare shi wala yarzuhu ahadun illa kana lahu sadaka kai babu wani ɗaya da zai tauyi wannan abin da ya shuka ko ya dasa face sai ya kasance sadaka ne gare shi akwai falala ko babu akwai falala ke an gane kai da kai dasa ko kai da kai shuka baka da asara an gane ku qala hadathana qutaybah bin sa'id to idan sai ruwa kai fa <laughs> ah ba kyauta ka bayar ba ba sadaka ka bayar ba ba sata aka yi ba ba tsuntsaye suka ci ba ba ka a'a eh, abin nan ne sayarwa kai to kuma za ka sami lada? ƙala haddasa na lai ta hawala sanat ƙala haddasa na muhammadu bin romir ƙala ƙwarar lai an abin zubai an jabir wannan yana daga daraja da falala ta shuka da dashe an fahimta ka shuka sai ka ɗauka ka sayar wanda ya sa bai ji daɗi ba ka faranta masa rai ba? to kuma shi a musulunci duk abin da kai ka faranta mutane rai za baka ladan sadaka to da ka har da siyarwa ce kai karkace to ai sai ai sai yi ladan me zai samu zai samu lada an gane zaka samu zaka zai samu lada da ya siyar maka da ka samu ma ka siya wani ba yana nema ya siya ya rasa ba an fahimta to wannan yana daga cikin daraja ta noma da shuka da haka sai mu dage kenan جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل الله شو النبي صلى الله عليه وسلم ياشي قوجان أم مبشر أو تقول الدبين تاتا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سيء النبي صلى الله عليه وسلم يشهد شي من قرس هذا النخل وانين يدس ودنم بشين دبينو أمسلم أم كافر شو وان يدس هذا المسلمين يكون كافرين faƙalat bal muslim sai ta ce a ai musulmi ne ya dasa faƙalat sai manzo Allah su salami ce la ya su Musulmin garsan musulmi ba zai dasa wani abin da shi ba wala ya zira zar'an kuma ba zai shuka wani abin shukawa ba fa ya akula minhu Sai a samu wani mutum ya ci daga wannan abu da ya dasa ko ya shuka wala dabba hakanan babu wata dabba da za a samu ta ci a kulma ya dubu ala duk abin da yake tafiya a ban ƙasa wala shay'un kai koma wani abu ne wanda ba dabba ba kamar tsuntsaye sai suka zo suka ci wannan dan itaciya illa kanat lahu sadaqa face wannan abin da suka ci ya zama sadaka ne gare shi an gane ku wannan ummu bashir wasu ruwa za mu zo wasu ruwa yi za ce da ta umu ma'abat za ce umu bashir an gane duk sunayenta ne an gane ku ana faɗan haka matar zai da ɗan harita ce ta musulunta ta yi mubaya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan hadisan na daga cikin hadisan da waɗancan tambalallu wanda su ne malaman kansu sai su ɗauka su ce ta ayace wa manzan Allah shiga ala ummi mubashir al'ansariya ga ala sai su yi amfani da waita wai ai ya zake mata kenan a cikin gona kaza kaza kaza saboda tsabar tambelanci an gane kwakwalwa babu saiti tunani babu hankali yanzu kana fuskantar da irin wannan magana gana ka san wace ce umu bashir ka san wace ce umu ma'abbas ka san wace ce umu bashir duk mace ɗaya ce matar bararriyar bawon manzan Allah ce a gane zai zai ɗan matar su ce an fahimta yanzu wannan da ce ga wani abin nan ya haɗa ku da ita zai maka wani mummunan zato to kuma sannan su bu sani ba mace a gidanka sai maza Allah sake tan aura sai an yi hmm. ko yace na aure ta shi bayan da specifications ba kai abubuwa da su shi ifa yake banta da su da haka da ya bayar zuci halisatan laka min dunin mu'minin wannan hukuncin kai kaɗai ban da sauran mu'minin to amma suke daukar manzo Allah sun su bashi hukunci na sauran mutane to asali suna da mummunar manufa ne akan manzo Allah an gane asalin su mummunar manufa ce da su akan manzo Allah sallallahu da haka wallahi duk wata dariƙa daga sani wallahi dan take shiyanci suna annabi ka kirkire ta ba wata da aka kirkira ba dan ta zama kishiya ga sunnar annabi babu ita Sai ayo dariƙa kaza ai wane ne wallahi duk ƙarya ne kawai ana so ne ta yi kasuwa da aka sai a fake da manzo Allah da jika da manzo Allah da kaza da kaza da kaza amma wani jika ne yake kalubalanta kakansa duk abin da ka dauka ce wannan kakanka ne sai ka ce ga wani tsari kakawa da an duba sai ga yayi karo da na kakanka wannan kawai na irin jika ne Allah ya sauke to irin wannan mummunan tunani shine abin da aka dafa a cikin a cikin zukatansu to za mu zo za mu maji ruwayoyin wani abin da ma ba ma a gonar ba ne wata ruwayar ma za ne wata ruwayar ma za ne amma duk sun kasa su haɗu ko hankalin sai na tsuri guda in ka kalli wannan guda ɗaya ba ka haɗa da ragowar ba ba zai yiwu ba an gane ba zai yiwu ba amma saboda zuciyar ta riga ta yi tsatsa ta yi kanta da ƙin manzan Allah sallallahu alaihi ke ƙiyayya ce wannan mutumin da kullum sai dai ka jingina masa sharri a kaikaice ta yaya za ka ce kana san shi wanda kake so ko sharri ike ƙoƙari kake kabi ah. wanda kake so ko sharri yake yi kokari kake ka bayyana ko kokari kake ka rufe rufe ya ake yi ko abubuwa ba wasu ce so hana ganin laifi to kai ne dan ne kai sai dai ka fitar ko kuma abin da ba sharri ba ne ba ma kai kai kokari mayar yadda shi sharri yanzu misali dan ka je gonar mutum dan tana mace shikenan ba za ka shiga gonarta ba sai a ce wani mummuna abu ya faru tsakaninku ah. yanzu mata da suke yin kasuwa mata da suke kaza kaza kaza ko suke zuwa kasuwa su sai abin nan don ta sai aka ga wane ya zo ya shiga ya fita wane ya zo ya shiga waɗanda duk za a dinga musu mummunan zargi ana cewa wanda ya shiga wajen su wata mummunan mu'amala ta haɗa su kuma wanda suke ne kake da shi wani mummunan mu'amala ta da su wani ba mummunan mu'amala ta Allah ya sauki قالوا حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله kuma abin da zai baka takaici irin wannan abin da za a jingina zuwa ga iyayensu sai mutum ya ce zai fada ita an ci mutuncin babansa to kai yanzu idan aka yi maka awo da irin sikelin da kai awo da shi ko kwanan da kai awo da shi sai aka ce an fada ka ce an ci mutuncin babanka to kai da ka fada ga manzo Allah kai kuma mutuncin wa kace ga babanka cin mutunci amma ga manzo Allah ba cin mutunci ba irin wannan abin da aka faɗa babanka shi aka faɗa sai ka ji haushi kai kuma irinsa ka faɗa manzan Allah kuma sai waɗansu kasa jin haushi masu son annabi da gaske dole za su ji haushi ya kake iya yadda ka jingina manzan Allah mummunan abu a lokacin da an jingina irinsa zuwa ga mahaifinka za ka yi faɗa za ka yi tashin hankali ka gaddara ko a mutuntaka wallahi manzo Allah ya fi ubanka a mutuntaka kuro to kuma shikenan sai a ce kai ka ga manzo Allah irin wannan yanzu an ga babanka kuma sai ka ji haushi ka ci an ci mutuncin babanka duk waɗannan da suke ta da manzo Allah eh, menene in kaga hankaka in kai kaza kaza da zaka ce in kaga baban su kaga hankaka baban su ka gani sai su ji haushi in kaga katar rakumi babansu ne sai su ji haushi amma kai sun gaya manzo Allah su sallam kuma har kariya ake ba su yanzu kwanan nan dan gidan bar da ya faɗi magana ba sai aka faɗi irin wannan ga babansa ya fito ya tanci mutuncin babansa gidan kabarar suka tanci mutuncin mahaifinsa har suna ta ba za su yi da za su tafi kotu amma irin wannan maganar irin ta ɗan uwansa ya gaya manzo Allah irin ta daidai da daidai to ya kai haƙƙin mahaifinku cin mutunci ne amma haƙƙin maza Allah yabo ne ba Allah ya tsaye wallazi na amanu la ta ƙulu ra'ina ba wa ƙulun zurna wasu ma'u manzo Allah jama'a ba a gaya masa duk wata kalma da take da fuska biyu ba a gaya manzo Allah ya fuskar ta ɗaya yabo ɗaya fuskar kuma batunci ba a gaya manzo Allah wannan Allah ya ce kar a yi yahudawa suke suke cutar da manzo Allah da musulmi ce in kuna da imani ku karku wanda ya yana da imani to yanzu ya ishe ka wannan abin daidai da daidai irin sa aka gaya mahaifinsu sai suka canci mutuncin mahaifinsu ba za su yarda ba kuma dan uwansu ya gaya manzo Allah irin wannan magana idan akwai yabo a cikinta da mukaddara akwai yabo akwai batinci me isa ko buku kalli ɓangaren yaban ba ɓangaren mahaifinku sai ka kalli ɓangaren batinci kuma me zai hana da kuka gaya manzo Allah kalli ɓangaren batinci ne ga manzo Allah ba bangaren yaban ba don me sai dai a kalli cewa wannan abin da kuka ku yabo ne ga annabi amma batinci ga mahaifinku wallahi ƙaryar san annabi suke ƙarya ce Allah ya hana a gaya manzo Allah kalma mai fuskar damu ko mai harshen damu ɗaya yabo ɗaya ne ɗaya bacinci ya hana me yasa kuke yi jama'a mu'amala da manzo Allah sallallahu ta sha bamban da mu'amala da kowanne abin halitta in za ka yi mu'amala da manzo Allah sallallahu sai ka yi takatsantsan kwarai da gaske kai kai ba daidai ba haƙƙin mahaifinka ya fi sauƙi gare ka akan kai ba daidai ba haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba daidai ba haƙƙin mahaifinka ya fi sauƙi gare ka akan kai ba daidai ba haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi to me isa ba ma irin wannan takatsantsa me yasa duk abin da ya zo bakin mutane kawai game da kawai sai su an ta ya shiga manzan Allah sallallahu alaihi amma kuma a lokaci gudan aka irin wannan aka samu coincidence sun wasu aka an ta irin wannan abin akan mahaifansu sai su ci an ci mutuncin mahaifansu Allah ya sauƙaƙa jabir ice ya ji manzan Allah su salmi na cewa la ya su rajulun muslimun garsan mutum musulmi ba zai dasa abin da she ba wala zar'an ko ya shuka abin shuka ba fa ya kula minhu sab'un sai ya samu karkarkece namun daji su ci au ta'irin ko tsuntsu au shay'un ko na abu illa kana lahu fihi ajr face ina da lada a cikin wannan abin da suka ci wa qala ibn ibn abi khalaf wanda suka rawaita hadisin tare da muhammad dan hatib yace fa'irun shay'un wato yace sab'un aw fa'irun sai yace shay'un maimakon aw shay'un an gane قال حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطة ما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي وجه أم معبد أو أني وكيوي ناتا فقال سيدي يا أم معبد يا شي أم معبد man garasa hadan nahal wane ne ya dasa wannan dabinan a muslimun am kafir shin musulmi ne ko kafiri faqalat bal muslim sai ta ce musulmi ne qala fala yadrisu almuslimu garsan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to musulmi ba zai dasa abin da shi ba fa kula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqa ila yawmil qiyamah qarin anan shine ila yawmil zuwa ranar tashin alkiyama an gane nan yace Abu Mas'ud shine ad-Dimashqi an gane haka ya zo a waɗansu abin nan eh, a wannan hadisin amru dan dina an gane ku haka ya zo a wata riwaya abu masaudin limashki ya ce hadisin ba hadisin amur dan dinar ba ne a hadisin abu zubair ne an gane ku aitan yi ce haddasa na zakariya bin isako sai ce akhbarana amru bin dinar to shi na abu da mas'udin dimashki ya ce a a wannan hadisun ba na amur ɗan dinar ba ne hadisun abu zubair ne shi ne ruwace shi daga jabir an gane قالوا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفظ بن غياث ها حول السند قالوا حدثنا ابو قريب وإسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاويه ها حول السند قالوا حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا عمار بن محمد ها حول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن العامش waɗannan gaba ɗaya su hudu da aka kawo sun ruwaci wannan hadisi ne daga alamish an abi sufiyan daga abi sufiyan an jabir daga jabir za da amur fi ruwayati amur a cikin ruwayarsa ya yi ƙari an ammar ice an ammar ha hawal sanad ƙala wa abu kuraibin fi ruwayati abu a tasar waya an abi muawiya ice daga abi muawiya faƙala an ummi mubashir da shi amma da abu kure sai suka ce an ummi mubashir wafi ruwayat ibn fadayl daga ati ibn fadayl harisa suka ce daga matar zaid dan harisa kun fahimta wai duk ana so a fito maka da cewa wannan matar da aka ce manzo Allah ya je wajenta fa akwai alaƙar da zai je wajenta ‘yar bararren bawansa ce wadda da ya mai da shi ɗansa hmm. mazala ba ya taba nan zaidu ba ya mai da shi ɗansa na cikinsa har ana ta da shi zaidu bin muhammad sai da allah ya saukar da aya udu'uhum li'aba'ihim kowa a kira shi da sunan uban shi ya saukar da aya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum an fahimta to babu alaka tsakaninsu yanzu ya je wajen ta shi kenan ya zama wani big day ya zama tashin hankali ta yi masa mummunan zato har a cewa ya kore masa ake yi to ina abinda za ka kore ah. ai ba ka ce ka kore abu yi gashi ko yanzu sai ka ɗau ruwa a irin kofi ɗin nan za ka sha sai ka gida ta ciki sai ka bursar da shi ko ko ka zubar ka zubar da shi kenan a'a babu komai sai ka ce ka kore to me ka kore me ka kore a'a dama kai ne kake wannan mummunan zaka shedan ya kawata maka kuma sai kake so ka tabbatar da shi akan mutane وفي رواية إسحاق رواية إسحاق عن أبي معاوية إيتي دقى أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر إيتي ديوة إيكالتي عن أم مبشر ممكن عن, عن امرأة زيد بن حارثة عن قانيكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكل كما ولوكة ما بسيافة بايا فدا wa kulluhum kalu amma dukkanin sun ce an nabi sallallahu daga annabi sallallahu binawi hadisi ata da kwatan kwatan hadisin ata wa abin zubair da abi zubair wa amr bin dinar da amr dan dinar قال حدثنا ابن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد العبري واللفظ ليحيى وان اللفظ ليحيى يعني قال hadisin anas manzo Allah su sallame yace ma min muslimin yagrisu garsa ba wani musulmi da zai dasa abin da shi aw yazra'u zar'a ko ya shuka abin shuka fa yakulu minhu tayrun sai ya samu wani tsuntsu ya ci daga wani abin da ya dasa ko ya shuka aw insanu ko mutum aw bahima ko wata dabba illa kana lahu bihi sadaqa ce ya kasance sadaka ne gare shi dalilin wannan قالوا حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد كركشي أبان أبان وصليني كون أنغانيكو قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر ما زال الله صلى الله عليه وسلم ياشق وتقونا تدبين وتأم مبشر امرأة من الأنصار وتما تاتي دقمتها نم مدينة faƙalar rasulullah su sallam sai manzo sallam ce man garasa hazan nahal wane ne ya dasa wannan dabinan a muslimun am kafir shin musulmi ne ko kafiri qalu muslim suka ce musulmi ne bi nahwi hadisihim da kwatankwatin hadisin waɗancan da suka gabata wanda aka yi ta tahwila da akan su an gane to dai ma'allu shahid shine in dai musulmi ne ya dasa shi kenan da aka mata sun shiga to kaga mata a cikin gida ku kokari ku da samu wannan daraja ko je da Allah a gidan na cire mata wani dan wuri da aka sa tile ko aka sa interlock ta samu wata bishiya ta dasa tana kula da ita har ta girma an gane alkhairi za ku je kai mai gidan da ita da ta dasa ta dauki nayin abin nan za ku je kuna kwance cikin kabari inuwa tana zuwa mu in ana tsinkar dan itaciyar idan mangwara ne in dabino ne in kashu ne in kaza ne in menene ana tsinka kuma ana ci ga ladan inuwa ga ladan ana cewa an fahimta ko da yake mu yanzu gidaje masallaci ma sai wa Allah ga naka ku wai an fitar da shi to <laughs> Allah ya so gaga alaikum salam to sai mu kwana da insha Allah ah. taib ice game da mutum ci noman wani ba da izininsa ba akwai masu yawa akwai wani adadi da ya halatta ka ci ba tare da barna ba menene wannan maganar ba mu ce ba hadisi cewa in mutum ya ci ba da barna ba kuma bai dauka ba ko kuma ya ci dalilin bukata ta wannan duk babu wani abin da ci an gane har mu ce matsala ma da akai yi magana ga noman wani ga ga mushe wanne za ka ci ko ga abincin wani ga mushe wanne za ka ci ce to idan ka san idan ka ci wannan noman na wani ko wannan abincin na wani ba zai zama wata taron ga huma ba to kar ka ci mushe ka ci wancan abinci an gane tamman ka ci zai zama taron ga huma to ka ci mushe ka kyale masa abincin an fahimta da haka idan ka abin nan in dai da bukata kuma ba wani abin nan ba ko kuma sha'awa an gane ka je gonar mutum sai ka ga masara sai kai sha'awa sai ka ɗan ƙalli kwaya ɗaya ka gasa ka ci wannan ba wani abaci ko dai ke sai ka mutu eh, ko ko wani kafiri ce an gane shi dai ba shi da lada an gane da haka annabi ya ce wa ya dasa musulmi ne ko armi. an gane da haka magana da ake musulmi amma don ka ci daga wani arni kuma babu laifi an gane amma dai a tabbatar bukata ce ko sha'awa sha'awa ta kan tsaya matsayin bukata akwai mutumin da yin yana bukatar rana bai sa ko ya sha'awar wani abu bai samu ba to sai kaga kuma ya zama matsala a tare shi to da haka kuka ga babuka da muka wuce aka yi ta maganar eh, abin nan muzabana ko kana da dabino busasshe ne ina da danya kan bishiya ka bani abin da bai wuce wuski biyar ba ni kuma baka bishiyar da benai ta wannan saboda laraba suna dogara sosai a kan dabino rotof shi wannan danyen dabina nunanne wanda suke so su ringa cirarsa daga bishiyar ta yana ɗan'ye suna ci an gane ta wannan babu laifi wallahu ala Allah ya mana jagora ya dora ma daidai gaskiya dinin musulunci da musulmai